يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد muna majalisi na uku a rana ta biyu ranar juma'a kenan sha hudu ga watan rabi'ul lissani bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1438 wanda ya yi daidai da sha uku ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha bakwai. muna je ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka nukbatul fikar na al-imam ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala a majalisin da ya gabata muna karatu a babin a matsalar as bayan mun ji ta'arifin as da kuma shurutus sahih malam yi mana ishara akan cewa ta tafawatu rutabu akwai fifiko na maratib na as-sahih saboda me saboda tafawut na sifofin da aka kawo a cikin ta'arifin al-hadith sahih sai yake cewa ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما ta wannan ɓangaren ne ta wannan janibin tafawutul rutab bi tafawutul awsaf ta wannan ne yasa aka gabatar da sahihul bukhari sannan sai sahihu muslim sannan wanda ya zo akan sharaɗin bukhari da muslim abinda yake nufi a nan shine imamul bukhari ya fi kowa bin diddigi wurin cika waɗannan sharaɗan ga waɗanda zai yi riwaya a kansu mana tsanantawa a wurin imamul bukhari ta babin marwaita sai ya zama adil ta dabbi muttasilu sanad ya fi akan wani wanda ba imamul bukhari ba ana yana zaben mataki na ƙololuwa a wurin marwaita a lokacin riwayar hadisi yana taka tsantsan wurin ganin cewa kowane sharaɗi daga cikin waɗannan sharaɗin ya cika a bisa sura mafi cika musamman sharaɗin ittisalus sanad domin imamul bukhari shi baya yadda da imkanul liqa sai an tabbatar da subutul liqa imkanun liqa wanda muka yi ishara akan shi a ittisalus sanad imkanun liqa shine yuwar haduwa in dai akwai yuwuwar haduwa mutum ya rawaito daga malamin za a dauke shi a matsayin muttasil wannan kuma ba matsala bane ka'ida ce wadda aksarin malaman hadisi akan wannan ka'ida suke tafiya in dai akwai imkanun liqa kuma yace daga wani za a dauka akan cewa sun haɗu amma imamul bukhari bai yadda da wannan sai yana da wani dalili wanda ya tabbatar da cewa akwai liƙa tsakanin shi da shi sannan zai ɗauki riwayar shi da an ana a matsayin mutafi to wanda ya sa sharaɗin imamul bukhari yake da ƙarfi kuma ana fifita ingancin hadisi ne da fifikon waɗannan sharuɗa to wanda ya sa ake gabatar da sahihul bukhari akan wani wanda ba shi ba daga nan kuma sai sahihu muslim shine yake biye da Imam al-Bukhari a wurin taka tsantsan a wurin waɗannan sharuɗan sannan sai sauran riwayoyin ko sauran eh, littattafan waɗanda suka zo akan sharaɗin Imam al-Bukhari da Muslim fifita sahihul bukhari akan sauran hadisai akan sauran littattafai abu ne wanda za a ce shubuhu ijma kusan ijma'in al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan haka cewa bayan alqur'ani afdalu kitab ko asahhu kitab ba'da kitabillah shine sahih na Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari sannan sai sahihu Muslim Wahin kana akwai wasu akwal shazza wayanda suke ganin cewa suke daidaita sahihul Bukhari da sahihu Muslim ko kuma sahihu muslim akan sahihul bukhari kamar yadda aka rawaito daga abu ali wanda kuma wannan kaulin nashi malamai duka sun yi raji dangane da wannan matsalar kowa ana fifita sahihul bukhari akan sahihu muslim da haka zai zamanto maratib na hadisi sahihi hadisi sahihi wanda ya fi kowa kololuwar ƙarfi a inganci shine hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi shine muttafaqa alaihi shaykhan wanda ya zamanto hadisi ne muttafaqun alai, Bukhari da Muslim sun rawaito shi to ya fi wani sahihin wanda ba shi ba ya bai kai wanda ba shi ba bai kai shi wurin inganci ba an gane sai na biyu shine wanda Imamul al-Bukhari ya kaɗaita da shi imam muslim bai yi tarayya da bukhari a rawaito shi ba ya fi sauran wanda ba shi ba sannan sai mataki na uku wanda imam muslim ya kaɗaita da rawaito shi banda imam bukhari shi kuma ya fi sauran wanda ba shi ba mun samu mataki guda uku sai mataki na hudu hadisin da ya zo akan sharaɗin imamul bukhari da muslim amma Imam al-Bukhari da Muslim ba su rawaito shi ba amma ya zo a irin sharaɗin da suke rawaito hadisi to wannan shine mataki na hudu sai mataki na biyar hadisin da ya zo akan sharaɗin Imam al-Bukhari shi kadai shine mataki na biyar mataki na shida hadisin da ya zo akan sharaɗin Imam Muslim shi kadai amma imamu muslim bai rawaito shi ba amma ya cika sharaɗin imamu muslim shine mataki na shida sai mataki na bakwai a inganci shine hadisin da ya zo a kan cewa hadisi ne sahihi ya inganta a wurin malaman hadisi amma kuma bai hau kan sharaɗin imamul bukhari da muslim ba wayannan su ne maratib guda bakwai na al sahiha kololuwa mattafaqa alaihi al-bukhari wa muslim sai wanda yake biye da shi man farada bihi al-bukhari sai man farada bihi muslim sai ma kana ala shart al-bukhari wa muslim wa lam yukarrija sai ma kana ala shart al-bukhari wa lam yukarriju sai ma kana ala shart muslim wa lam yukarriju sai ma kana sahihan inda ghayrihima min al-a'imma wa lam yukarrijahu to wannan sune maratib na hadisi sahihi a wurin tafawutu a wurin wannan gabarta wata tafawutu rutabuhu bi tafawuti hadhihi al-awsaf magana akan sahihul bukhari da muslim da sharadin bukhari da muslim ita ma za mu tsallake ta saboda mu ƙara mu jaki kenan a gurguje ya zama mun ɗanyi da yawa a cikin wannan wannan halkar na'am فإن خف فإن خف الضب فالحسن لذاته وبكثرة طرقه صحة نعم قال وإن فإن خف الضبط a can ya koma mana magana akan wancan ta'arifin da ya kawo mana na sahihi shine وخبر الآهاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ to fa in khaffaf dabtu duka waɗannan sharuɗan suna nan yadda suke a wurin dabtu din in aka samu dabtin ya dan sauka ƙasa tamu dabti aka samu khiffatu mun gane abin da yake nufi da haka sharaɗin wa'ancan biyar ɗin suna nan gaba ɗayansu a sharaɗi ɗaya ne kawai sai aka samu haddar ɗan sauka kaɗan ba ta zama tamamun zaɓe ba to menene hukuncin wannan wannan sunan shi alhassanu da zafi wannan shi ne alhadisul hassan bambancin shi da sahihi kaɗai shi ne tamamun zaɓe da khifatul zaɓe shi ne kawai bambancin shi da sahihi da haka yanzu an samu wanda ya rawaito hadisi mai hadda ɗari bisa ɗari ko casa'in da biyar bisa ɗari shi kuma wannan an samu wanda ya rawaito hadisin hadda shi tamanin da tara bisa ɗari khaffar zabtu ya ɗan sauka daga martabatu sahih kaɗan mun ce martabatu sahih casa'in zuwa sama sai aka samu wannan shi tamanin da bakwai tamanin da takwas tamanin da tara bisa ɗari an samu mi an samu kaffa kalilan ya dan sauka kaɗan shi bai kai matakin sahihi ba bai kuma sauka ya kai matakin da za a sashi a ba'ifi ba domin da ya yi ƙasa kaɗan ya wuce matakin hasan ya faɗa matakin ba'ifi a hajja to yanzu ga shi ya tsallake matakin ba'ifi ya fita daga da'irar ba'ifi a hajja amma kuma bai shiga da'irar sahihi ba to wannan sai a ce mai alhasanu li riwayar shi sai ta zama Hassanun li kenan in za mu yi ta'arifin hadisi Hassan? a wannan istilahin na alhafiz ibnu hajar ba duka sauran ta'arifat na malaman mustala akan hadisi Hassan sai zama shine ma rawahu ma naqalahu adlun خف ضبطه متصل السند غير معلم ولا شاذ شنو تعريف الحديث الحسن dan haka kenan hadisi hasan kasa yake kaɗan da hadisi sahihi wa bi kasrati turuqihi da yawan hanyoyin shi ma'ana in hanyoyin shi suka zo ya zo ta hanyoyi da yawa turuqihi din zamirin yana komawa zuwa gawa alhasanu da zafi bi kasrati turuqihi idan hanyoyi su suka yawa yusahhahu sai a inganta shi a ce mai hadisi sahihi hadisi ne Hassan asalin shi sai aka sake samun wani isnadi na wannan hadisin shi ma isnadin Hassan. Ya ka sake samun wani isnadin shi ma na wannan hadisin dai har yanzu shi ma hasan mun sami isnadi nawa uku sai muka haɗa isnadin guda uku sai mu mayar da shi ya zama sahihun li ghairi sai ya zama sahihun li ghairi da haka duk inda kaga sahihun li ghairihi to hasanun ne li zatihi zo ta hanyoyi da yawa sai ya zama sahihun li ghairi an gane shine ma'anar wa bi kasrati turuqihi yusahha da haka wannan abin da yasa ya zama hasan me matsalar da yasa hadisi ya zama hasan bai zama sahihi ba saboda dabt ya dan sauka to wancan mai dan dabtin da ya dan sauka sai ya samu wani ya karfafa mai ya taya shi sai suka karfafi juna sai suka zama ma suka zama an hada su su biyu sai ya zama asubin a matsayin tamamun zafi kenan sai a mayar da isina hadisin ya zama sahihun amma ba li zatihi ba li ghairihi ne domin kowanne an ɗauke shi li zatihi sunan shi hasan wancan ma sunan shi hasan li zatihi to amma aka haɗa shi li ghairihi ma a ghairihi sai ya bada sahihun li ghairihi an gane shine ma'anar wa bi kasrati turuqihi yusahha wannan shine madar na kai kawon malaman hadisi a nan a galibi wurin alhadisul hasan domin shine matsala ne wahala a babin kai za ka iya ganin wani ka ba shi matsayin safiful bab wani ya ganshi ya ba shi matsayin ƙasa da wannan ya jefa shi a ba'ifi wani kuma ya kalle shi ya ba sama da wannan ya jefa shi a sahihi yasa zaka ga ahkam na malamai a wannan babin suna shan bamban da juna wannan zaka ji ya ce wannan hadisin hasan ne wannan yace sahihi ne wannan yace ba'ifi ne a hadisi guda daya saboda me saboda wahalar bambanta wannan da'irar da take tsakanin sahihi da ba'ifi wannan za'irar dabtin mai wanda martaba za a iya kamewa saboda ba wata ka'ida guda daya wadda aka sa wadda ita ce in an kai an kai hasan in an sauka an shiga ba'ifi in an tsallake an kai sahihi babu wata ka'ida fi guda ɗaya tsayayye kawai kasratul mumarasa da zurfi a fannin shine yake sa mutum ya iya yin ijtihadi a wannan babin wanda sa dole ahkam za su ta shan bamban a babin hasan wanda galibi ba za mu ga irin wannan sabanin ahkam ɗin ba a babin sahihi ko babin ba'i. galibi za'ifi za'ifi ne galibi sahihi sahihi ne sai a ita samun a hasan ɗin shi kan shi malami ɗaya za ka samu a hakam ɗin shi suna shan bamban a wani wuri ya ba shi hasan a wani wuri ya ba shi za'ifi a wani wuri ya ba shi sahihi shi kaɗai saboda me saboda canjin bincike a kan shi ba wani zabiɗi ba ne guda ɗaya da aka sa imamun zahabi a cikin almuqiza yake cewa na kusa in zamanto na samu ya'as akan a samu wani zabi da zai yi zabtan ka'idar hasan yace abu ne wanda yake ya istu minhu na ɗeba tsammani daga samun wannan ba zai samu ba ba a iya samun wata ka'ida yi wanda za a aje akan wannan ba illa kawai babi ne na ijtihadi da kai kawo na malamai akan yadda za a gina hukunci a mas'alar alhadisul hasan saboda asali magabata can mutaqaddimun ba su da hasan a cikin istilahin suna da sahih ne suna da da'if galiban wanda ya fi akwai akwal ɗaiɗaiku kan faɗan hasan amma wanda ya fi bara shahara istilahin hasan shine imamu tirmidhi a cikin jami'a amma kafin imamu tirmidhi kaɗan ka ji ana cewa wannan hadisin hasan ko makamancin haka a wurin magabata don haka ya to yana da wahalar yana da wahalar sha'ani sai sa a wurin magabata sahihi ne kawai duk wanda bai kai matsayin sahihi ba sai su ce mai me sai su ce mai da'if sai su ce mai da'if sai sa ka ji wani ana cewa ai wane ya ce ana aiki da hadisi da'if da'ifin su su a wurinsa Hassan wannan hasan din suke magana wannan martabar Hassan din ba martabar wancan da'ifi na wada kololuwa ba yasa an kaji sun kawo wani hadisi sun ce da'ifi ne kuma sun yi aiki da shi in ka bibite shi zaka gan shi bai wuce matsayin hasan ba ba wai da'ifi wanda yake kwata-kwata ba zai tashi ba da haka mas'alar Hassan, matsala ce wadda take ma'allin na bahasi da bincike a wurin malamai sai ce wa bi kasarati turuqihi yusahha haka mutum ya samu hadisi hasan yana so ya mayar da shi ya zama as-sahihu li ghairihi sai ya aikin tatabbu'u turuq ya tattara hanyoyin shi ya gani yana da waɗansu hanyoyin daban wanda za a iya karfafan shi wasu hasan din su zama sahih ko babu سيتي فإن جمع نعم فإن جمع تفرد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار علي وزيادة راوي نعم. مقبولة ما لم تقع مناسية لمن هو أوثق فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر نعم قال فإن idan an haɗa su su biyun a yanzu ana magana ya kawo mana bamiri a nan cewa fa'in jumi'a in an haɗa su su biyun suwa yake magana na'am as-sahih da al hassan me yake nufi wanne aka hada na'am hasanun da gairihi da asahihu da Alhassan. duka min yadda an hada asahihu da Alhassan yake magana da yake fa jumi'a ko akwai wanda yake da wani kaurin sahihun li zatihi da kuma sahihun le fa’in jumi'a yana magana akan as-sahihu da al in aka haɗa su su biyu ba yana nufin hadisi sahihi da hadisi Hassan ba yana magana akan sifar sahihi da sifar Hassan. a ce wannan hadisin sahihi ne ko wannan hadisin Hassan ne in an haɗa su su biyun aka ce wannan hadisin hasanun sahihun ne shi ne fa'in jumi'a muna ganin wannan ibarar da yawa yi muna ganin ta da yawa a jami'a na imamu tirmidhi ta haza hadisun hasanun sahih da yawa yana kawowa hadisi ɗaya ne zai kawo ya ce haza hadisun hasanun sahihun ne ma'anar fa'in jumi'a mun ji sahih daban alhassan kuma daban to ta yaya kuma za a kawo hadisi a ce shi wannan hadisin hasanun ne kuma sahihun ne a lokaci daya a lokaci daya ta mu zabti kuma kafifu zabti a cikin a isnadi ko ko me yake nufi shi yasa yace fa jumi'a me yasa in an hada su sai yace fa litaraddudi fil naqil haythu tafarruj wa illa fa bi isbari isnadain anan mas'ala ce guda biyu zai kawo mas'ala guda biyu da hadisin da aka nuna shi aka ce haza hadisin hasanun sahih ɗayan biyu ne ko dai ya zama hadisi ne gari mun gama da gari ai mun fahimce shi ko ya zama garib ne hanya ɗaya yake da ita ko kuma ya zama ba garib ba ne aziz ne ko mashhur yana da hanya sama da ɗaya mun fahimci abin to sai aka zo aka ce ma hadisi wannan hadisin hasanun sahih idan ya zamanto hadisin hanya ɗaya yake da shi shi ne yake falittaraddudi fin nafi an ce mai hasanun sahih ne saboda me saboda taraddudi da ake yi akan marwaicin hadisin ana taraddudi akan shi ana shakka akan shi shakka akan ne akan tamamu dhabt yake da shi ko kuma khiffatu dhabt an kasa ganewa a wanne mataki za a sa shi za a sa shi a matakin tamamu dhabt ne ko za a sa shi a matakin khiffatu dhabt mun gane shine ma'anar falittaraddudi fil naqil haythu tafarrud idan ya zamanto isnadin fard ne ma'ana garib ne guda ɗaya ne isnadin ba wani isnadin sai wannan ya ka sai mai hasanun sahihun ma'ana ana nufin ana kokwanto akan wani daga cikin marwaita hadisi shin tamu zafi ne ko kuma khafifud zafi wannan wadih ne an gane shi a bayyane to me ake nufi kenan da aka ce hasanun sahih anan ana nufin haza hadithun hasanun au sahihun haza hadithun hasanun aw sahihun ɗayan biyu ba shi da ya faɗi magana ban tabbatar ba hasan ne ko sahihi ne don haka gashi nan dai haza hadithun hasanun sahihun bi ma'ana haza hadithun hasanun aw sahihun an gane wannan idan isnadi ɗaya da yake da shi kenan wa illa in kuma ba haka ba in ba me ba na'am idan kun yarda da su ya ce wa illa in ba haka ba me yake nufi da wa illa eh in ba me ba na'am in ba haka ko sahihi ba a har yanzu akan wannan ake magana ai in ba ana taraddudi ba la in ba hanya ɗaya da shi wannan wa illa zamirin maganar tana komawa akan haitu tafarrud haitu tafarrud wannan amsar ta farko da ya bayar idan isnadi ɗaya ne to wa illa in ba ba fard bane isnadin aziz ne ko mashhur yana da isnadi sama da ɗaya to fa bi itibari isnadin za a ɗauki abin a matsayin isnadi guda biyu ne ko sama da biyu ma'ana haza hadisun hasanun sahih isnadi ɗaya sahihi ne ɗaya kuma hasani da ya zo da isnadi guda biyu ɗaya sahihi ne ɗaya hasan ne maimakon ya ce haza isnadin sahihun kawai kamar ya yi ihmalin ɗaya isnadin hasan kenan sai ya haɗa ya ce haza hadisun hasanun sahihun wannan isnadi ne hadisi ne hasan kuma hadisi ne sahihi na ta hanya ɗaya sahihi ne ta ɗaya hanyar kuma hasani an gane ne wa illa fa bi itibari isnadai sai zama a wannan ma'anar me yake nufi da yace hasanun sahih yana nufin hadha hadisun hasanun wa sahihun maimakon wancan hasanun aw sahihun shakka ake yi wannan kuma hasanun ne wa sahihun guda biyu ne wannan hasan wannan sahih mun gane bambancin su to anan wanne yafi a cikin su wanne yafi ƙarfi na wanda ya zo ta hanya in aka ce haza hadisin hasanin sahih kuma fard ne wannan aka ce haza sahih hadisin hasanin sahih kuma ba fard bane wanne yafi ƙarfi na biyun wanda ba fard bane saboda shi sahihi ne tabbas kuma hasan ne ga wata hanyar ta karfafi sahihi wannan kuma asali ana kokonto ne tsakanin sahihi da hasan daga wancan wannan na biyun ya fi na farkon karfi sai zama duk inda muka ji an ce hasanun sahihun haza hadisin hasanun sahih ma'anar shi ko dai ya zama hasanun au sahihun ko kuma ya zama hasanun wa sahihun zai zama hasanun au sahihun ne idan muka bincika muka tabbatar hadisin isnadi ɗaya yake da shi zai zama hasanun wa sahihun ne idan muka bincika muka ga hadisin yana da isnadi sama da isnadi guda ɗaya wannan shine abin da yake nufi a nan nam <clears throat> sai gaba ta gaba nam an karanta wa ziyadatu rawihima wa ziyadatu rawihima maqbulatun ma lam taqa munafiyatan liman huwa awsaq ziyada an ce ziyada shine ƙari a cikin hadisi ziyadar za ta iya zama a cikin isnadi za ta iya zama ziyada a matani to ziyadatu rawihima ziyada ƙari da marwaitansu su biyu suka yi marwaitan ne marwaitan hasan da marwaitan sahih mana wanda ya kai matsakin riwayar shi sahihi ya ce adin ne ta zafi ko kuma ya kai matakin riwayar shi hasan ce adin ne kafifu zafi akwai ibara da malamai hadisi suke amfani da shi in ka ji sun ce wannan siƙa ne fulanun siƙa ma'ana adlun ne ta muzdabti ba sai sun ce maka wani adlun ta muzdabti ba ne sun sun ce ma wani siƙa ne sun gama da waɗannan shurut ɗin guda biyu Sun suka ce maka wani saduk ne saduk sun gama da wannan a matsayin hasan wani adl ne khafifud dabti adulun khafifud dam sai a ce mai sado ta san kaga an ce wa sado Ba ma'ana riwayar shi hasan ne in kaga an ce wa teka? tika ma'ana riwayar shi sahih ne to riwayatu ziyadatu rawihima ziyadar mutumin da yake tika ko ziyadar wanda yake sado menene matsayinta maqbula karɓar siyasi dan mutane sun rawaito hadisi da yawa kowa ga iya abin da yake kawowa ya ka samu wani shi a riwaya shi akwai ƙari a ciki wanda sauran ba su ƙara ba kuma shi wanda ya yi ƙarin fiƙa ne ko saduk ne wanda a riwaya shi akwai ƙarin fiƙa ne ko saduk muna gane wannan to wannan riwaya ziyadan ƙarin makabul ne za a karɓi wannan ƙarin ƙari ne karɓaɓɓe ba za mu ce tun da a sauran riwayoyin waɗannan babu wannan ƙarin kai ka zo mana da ka da ƙari ba za mu karɓa ba a'a za a karɓa matuƙar dai fiƙa ne ko saduk wannan shine matakin farko amma da sharaɗi za a karɓi ƙarin da sharaɗi malam taqa munafiyatan liman huwa awtaqa minhu matuƙar ƙarin da ya kawo bai zamanto yana cin karo da wanda ya fi shi ƙarfi ba amince sika ɗin da saluk ɗin mataki-mataki ne ko? ruzani sikan zai iya ƙari amma ƙarin da ya ci karo da abin da wanda ya fi shi ƙarfi a fika ya rawaito ko wani saluk ɗin zai iya yin ƙari ya zamanto riwayar shi ta ci karo da riwayar da wani saduk da ya fi shi ƙarfi a babin kasancewar shi saduk to ya zamanto ƙarin bai ci karo da riwayar wanda ya fi shi ba sawa'un siƙa ko saduk ko kuma ya zama siƙa ne ya rawaito shi kuma saduk ya rawaito da ƙari ƙarin ya ci karo da abin da siƙa ya rawaito kaga ya rawaito ƙari ya ci karo da wanda yake ausa kuminu ya fi shi kenan ko wannan fin zai iya yiwa ta ɓangaren sifar zai iya yiwa kuma ta ɓangaren adabi zai yawa shi fiƙa ne shi kaɗai amma ya rawaito na shi ya ci karo da na wasu fiƙa su biyu ko su uku zai iya yiwuwa haka da haka a nan ziyadar da za a karɓa idan fiƙa ya ƙara ko saduk ya ƙara ita ce ziyadar da ba ta cin karo da riwayar wani an gane idan ta ci karo da riwayar wani fa nam? in ta ci karo da riwayar wani ba za a karɓa ba a nan ya ce maƙabula ce amma da sharaɗin malam ta ƙa munafiyatan liman huwa au ta to yanzu ya gama mana da wannan ƙarin na ziyada zai shiga wani abin daban zai shiga wani abin daban abin da zai shiga din ya gina shi akan wannan gabar ta ƙarshe ne malam ta kamu na liman huwa aw saqu to idan ta zama munafiyan fa yanzu akan shi za a fara magana idan yayi ƙarin kuma ƙarin ya ci karo da na wani kuma shi fiƙa ne ko saduk ne wanda ya ƙara to amma ya ci karo da wanda ya fi shi. ya fi karo da riwayar wanda ya fi yanzu zai fara magana akan wannan matsalar nan sai ce fa in idan an saba mai bi arjaha da wanda ya fi shirin jaye mana wanda ya zama Auta kuminu ya saba mai a wannan ƙarin da ya kawo yanzu in ba a saba mai ba fa in ba a saba mai ba mai matsayin abin ba kabula a sanya ya gaba to yanzu idan an saba mai da wani wanda ya fi shi ya saba mai yanzu mun samu riwaya nawa kenan guda biyu ga tashi shi da ya saba ga ta wancan wanda aka saba ma mun fahimci misalin shi ya saba ga nashi abin da ya kawo ya saba shi kuma ga wanda aka saba ma shi kuma ga nashi mun samu guda biyu kenan ko sai sai farajihu wanda aka rinjayar din mana wancan wanda ya fi ƙarfin wanda aka karɓi nashi kinan za a karɓi na wanda ya fi ƙarfin shi kuma wannan wanda aka fi shi ƙarfi za a aje me za a aje nashi to wanda aka rinjayar din aka karɓa sunan shi al-mahfuz in ka ji sun ce wannan al-mahfuzu huwa riwayatu kaza wa hadhihi riwaya hiya al-mahfuza ko al an fulan huwa kaza ana nufin riwaya ce wadda ta ci karo da wani da wata kuma su siƙa ne amma shi wannan da aka rinjayar ɗin ya fi wancan karfi wannan shine al-mahfuz shine ta'arifin shi mahfuz kenan zai iya zama shine ma rawahu al-awsaq mukhalifan lima liman huwa dunahu ma rawahu al-awsaq mukhalifan liman huwa dunahu wanda awsaq ya rawaito ya ci karo ko ya saba ma wanda bai kai shi ba a fiqa sai zama wannan shine mahfuz to ɗayan fa yanzu mun ɗau man ji ɗaya mun aje ɗaya to wancan da aka aje shi kuma ya sunan shi ya sunan ɗayan wanda aka aje wanda ba a karɓa ba shine yace wa muqabiluhu ash-shadh wanda yake muqabil na mahfuz shine shadh da ka duk inda ka ga mahfuz to zaka ga shadh duk inda ka ga shadh zaka ga mahfuz domin sai an samu mahfuz ake samun shadh sai an samu shadh ake samun mahfuz daga in sun ci karo da juna wanda aka karba aka rinjayar shine mahfuz wanda aka aje shine shas daga ba a taba samun mahfuz babu shas kamar yadda ba a samun shas babu mahfuz an gane menene misalin ashaz da mahfuz misalin shaz da mahfuz hadisin da imamu abu dawud da imamu tirmidhi suka rawaito ta hanyar Abdul ibn Ziyad daga Amash daga Abu Salih daga Abu Huraira Abdul ibn Ziyad ya rawaito shi da wannan isnadin daga Amash daga Abu Salih daga Abu Huraira daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idza salla ahadukum rak'atay al-fajr falyastadi' an yaminihi idan ɗayanku ya yi sallar raka'atai alfajr to ya kishin gida a ɓangaren daman shi mana ɗan kishin gida ta ɓangaren dama wannan shine abin da Abdulwahid ibn Ziyad ya rawaito da wannan isnadin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma duka ashabul a'amash, ɗaliban a'amash. siqat sauran siqat Abdul Wahid ibn Ziyad siqa ne sauran siqat din ɗaliban Amash sun saba ma Abdul Wahid ibn Ziyad a wannan riwaya domin su duka sun rawaito shi ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi raka'atai al-fajr sannan ya ce shingida ta bangaren dama sun rawaito shi a babun me a babun aikin manzon Allah an ga manzon Allah ya yi raka'atai al-fajr kuma ya ci shingida a ɓangaren dama shi kuma ya rawaito shi da riwayar cewa manzo Allah ya ce in an yi rak'atai al-fajr a kishin gida wanda ya ci karo ko bai ci karo ba ya ci karo ya ci karo riwayoyin kuma dukan sa ne Abdul Wahid ibn Ziyad sauran ashabul amash da suka rawaito wancan su ma fiqat ne yanzu ya za a yi sai a duba ausat wayancan adadi ne mai yawa sun fi abdulwahid ibn ziyad shi kadai sai aka rinjayar da riwayar su akan riwayar abdulwahid ibn ziyad sai zama riwayar abdulwahid ibn ziyad ita ce shazza riwayar su kuma ita ce mahfuz an gane wa ma'abbab har yanzu dai ana kan mukhalafa a can wanda ba mun ce fiqat bane dukan su bangarorin guda biyu illa dai ɗaya ya fi ɗaya ne ko ta bangaren ƙarfi ko ta bangaren adadi to sai aka samu aka yi ziyada aka yi ƙarin amma wanda ya ƙarin ya saba ma wancan shi wanda ya saba din ba'ifi ne ya saba ma sika. yanzu ba sika ne ya saba ma sika yanzu ifi ne ya saba ma sika ya za a yi ifi ne ya yi ziyadar a ziyadar shi kuma ta saba ma wanda sika ya rawaito shi ne ce farrajihu a nan shi wanda aka rinjayar din nawa za a rinjayar nasikan za a rinjayar akan na da'ifi farrajiu wanda aka rinjayar sun sunan shi al-ma'ruf har alma'aruf huwa kaza ma'ana wanda aka rinjayar akwai wata riwaya da'ifiya wadda ta saba mata wannan sikan haka riwayar sikan ita ce ma'aruf. wa muqabiluhu wanda yake muqabalar shi kuma wanne ne yake muqabalar shi riwayar wancan da'ifin wanda ya saba ita kuma sunanta al-munkar in ka ji sun ce za hadisin munkar ma'ana da'ifi ne ya saba ma sika a riwaya daga riwayar da'ifin ita ce munkar daga da an ce wannan hadisi ne munkar hadisi munkar a rawaito hadisi a ce haza hadisin munkar ko wannan hadisin fihi na kara da sauran wayannan alfafin da aka munkar shine riwayar da'ifi wanda ya saba ma sai zama ta'arifin munkar shine ma rawahu dha'ifu mukhalifan lima rawahu thiqa ma rawahu dha'if mukhalifan lima rawahu thiqa wannan shine ma'anar al-munkar shi kuma al-ma'ruf sai zama shine ma rawahu thiqa mukhalifan lima rawahu dha'if shine al-ma'ruf haka shi ma ba a samun ma'ruf sai an samu munkar kamar yadda ba a samun munkar sai an samu al-ma'ruf duk da cewa munkar yana da wani istilahin daban a wurin malaman hadisi wanda akwai inda ya ishara akan shi a gaba menene misalin munkar misalin munkar shine hadisin zaid ibn ubab ibn al hubab wanda ya rawaito daga usman ibn waqid al'umari shi kuma ya rawaito daga nafi shi kuma nafi daga abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma eh, zaid ibn al-hubab da shi da usman ibn waqid al'umari su kowanne layyunul hadith ne kowanne da'if ne a takaice sun rawaito daga nasir eh, zaid ya rawaito daga eh, daga wa muka ce daga al'umari umari kuma ya rawaito daga nafi ya rawaito daga abdullah ibn umar ibn al-khattab abdullah ibn umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man atal jumu'ata min ar-rijali wan nisa' duk wanda ya zo sallar juma'a daga cikin maza ko mata falyagtasil to yayi wanka mana wanda zai zo sallar juma'a yayi wankan juma'a wa man lam ya'tiha wanda kuma ba zai zo sallar juma'a ba sai sai falaisa alaihi ghuslun to wannan babu wanka akan shi ana wanka bai waje wajaba akan shi ba minar rijali wan nisa' wannan shine riwayar Zaid ibn al-Hubab da kuma Usman ibn Waqid al-Umari Zaid ibn al-Hubab daga Usman ibn Waqid daga Nafi' daga Abdullah ibn Umar daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma a riwayar al-Imam Layth ibn Sa'ad al-Misri ya rawaito hadisin ta hanyar Nafi' daga Abdullah ibn Umar daga nafi daga abdullahi ibn umar da lafazin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idza arada ahadukum an ya'ti al-jumu'a falyaghtasil idza arada ahadukum an ya'ti al-jumu'ata falyaghtasil idan ɗayan ku yana so ya zo sallar juma'a to yayi wanka wannan ita ce riwayar Lais ibn Sa'ad daga Nafi daga Abdullahi ibn Umar wanda Lais ibn Sa'ad imam ne min a'immatul hadith thiqatun hujja Da haka ya saba ma riwayar shi ta saɓa ma riwayar Zaid ibn hubab da kuma wanda a ciki kuma akwai Usman Ibnu Waqid al-Umari wanda dukansu ba za a kamanta su ba ma suka yi matakin saduk ba ballantana suka yi mu'arada da fiƙa da haka sai ya zama riwayar lai ibnu sa'ad anan ita ce ita ce me ma'ruf al ma'rufa a riwayar ita ce riwayar lai ibnu sa'ad munkara kuma ita ce riwayar zaid ibnu al da haka riwayar zaid ibnu eh, sa'ad eh, lai ibnu sa'ad shine lafazin da imamu muslim ya rawaito hadisin da shi da haka wannan shine misalin al da kuma al-ma'ruf muna da tsoron da an wuce lokacin ne na so a ce mun tsallaka mun kai waɗannan masayil ɗin da ya kawo a gaba duk da suna da ɗan kusan alaƙa da juna amma dai dole sun da lokaci ya riga ya ƙare mu tsaya a nan wala Allah in Allah maɗaukacin sarki ya ba da dama wani lokaci na daban mu ɗora daga daga inda muka tsaya muna fata Allah maɗaukacin sarki ya amfana da mu da abin da muka karanta abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk duba wani lokaci wani yaki ko mu da a magana ba ta gaba da a da a don karatu kamar yadda muka ce mu a wannan shi ne farkon zama da aka masallaci ya san babu wani zama da aka yi amma da kuke da wani da farko kuma insha ya kanta an fara yi kenan ya da wuce mun da wani da wata rana ya kan shi da wata rana ya da wata rana ya kan sana na da cewa an fara yi domin da yawa da cikin wannan malamai ne na masallaci duk lokacin da ya fi karatu da shi ta karanta wa yara ya ce wannan addinin fasihun ta zama da karatu lalle wannan hadisin ba ya ke da wasu abubuwa sabanin da kawai abu da ke da sirri duk lokacin da ya ke da wasu abubuwa wannan hadisin ya da da ina wasu da ma ka ji da abubuwa ne da abin da ake yi kaga alhamdulillah Allah wannan kuma shi ne ya mafati da kuma da daura kamar da muka ji da gwamnati da muhadarori da su ne za su ke iyawa mun Allah ya kuma za a ci gaba da yanka a ba da jimawa ba ta ba kuma tattauna ko ba ba da mun da ta ba ma fashi a yiwuwar lokacin wata asara a zo fiye da mani da aka zo su da dare ba za a cikin masallacin ba muna fata da yawan da ake kawai in sha Allah za a ɗauka muna fata Allah ya amfana da mu da muke ba wai a kan kuma da Allah ya maza Allah malam kuma da ya jawo kowane da da karanta goma a zuwa ba za a Allah ya baka amana da alheri Allah kuma da Allah ya ba da dada akan wannan kuma Allah kuma da Allah ya ba da na zama ku da tsawon sa da tsara wannan ne kuma kuma lokaci ya zo Allah ta amana da Allah ya amsa mana ita wannan gayya wa ma da ba mu mun da da da da a tsaro da ku ne ma da yake da goma wannan wanda Allah ta kauna ya sa da ba su ba kuma muna fatan Allah ya yi wannan gayya na'am idan ma Allah ya sa ka ka abin da ga dabba zan ba da duk wanda yake da kowace yake da wannan karatun na wasa da nema wannan dabba ana iya rubutawa a mai san dabba ta nan ba a ta wasa da ita na bukatar ta zama rubutu na ta zero eight zero nine five zero eight zero nine five uh, six thousand five eight nine six